Matsayar dattawa na PDP na nuna duk wani taro na takaita yawan 'yan takara irin wanda aka buƙaci janar Ibrahim Babangida jagoranta da barin wasu a gefe alhali suna da niyyar gwada farin jininsu ba daidai ba ne. Alhaji Sule Lamido ya ce rudanin ya shafi yadda shugaban kungiyar dattawan Arewa Farfesa Ango Abdullahi ya fitar da sanarwa bayan wani taro da ya nuna an zaɓi mutum biyu a 'yan takarar don wakiltar Arewa da suka hada da gwamna Bala Muhammad na Bauchi da tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Wannan yanayin zai cuci 'yan jam'iyyar PDP da kuma ita kanta Arewa. Saboda wannan ra'ayi ba nawa ba ne mu 'yan PDP. Domin masu wannan zaben masu kudin takarar nan ba sa matsayin delegates ba sa PDP ba su zuwa mitin PDP. Ya za ka zo cikin gidan mutum ka ce a cikin sa ka ce ga ɗakin zai shiga. Saboda haka muka ce ba daidai ba ne a zo a ce an yi mitin an ce pdp kaza kaza ba ne domin wannan shine za a rusa ainihin kurjin arewa to alhamdulillahi hakim baba ahmed mai labaran kungiyar dattawan arewa shi ma ya ce wannan ba ra'ayinsu ba ne ba su yi shi ba ra'ayin ango abdullahi shi kadai sa shi kadai saboda kaga ashe an rigima na aikin yi dama hadar shi ne ba mu sace mu da mutanen arewa muna rigima ko mutanen kungiyar arewa ko za muna rigima mu su muna matsayi da cewa jam'iyya ake siyasa ake suna matsayin arewa kan matsayin arewa amma siyasa akwai ɗan arewa a pdp akwai dan kudu pdp Kazalika, sulai Lamido ya ba da tabbacin duk wanda Allah ya ba wa nasara a zaben fidda gwani za su mara masa baya. Wa'annan mutane 'yan takarar dukkaninsu namu ne, kayan mu ne, mu ne, kuma san su kuma a mu shine a matsayin na PDP idan an je in sun yi su sun yi sutu da 'yan PDP 'yan takarar dukkaninsu da su wiki din da su dom din da su atiku da su waye duk mai sun takarar PDP in sun yi ne su su fa ne babu laifi gida ɗaya ne so a mu shine duk 'yan takarar nan guda sha biyu ko sha uku kowanne zai zama shugaban Najeriya. a matsayin kwarewa a matsayin ilimi a matsayin dacewa ko zai iya amma dai magana shine ɗaya ake nema fatima ne a matsayin mu na yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya muka cewa mun fadda wanda yake zai zama shine ainihin wakilin dukkanin mu in za a tuna dr sadiq umar gombe na kungiyar dattawan ya ce su ma gayyato su aka yi su can ko gwani a tsakanin 'yan takara hudu kazalika shi ma janar babangida 'yan takarar ne suka neme shi ya zaba musu wanda ya fi cancanta. 'Yan takarar suka kai kansu, dan jam'iyyar su ya ce ba harkan jam'iyya bane harkan arewa ne, ya kira dattawan da yake ga sun cancanci zama ne iyaye arewa ya sa su a gaba. Wanda yake maganan nan kuma da kake magana ai ya sani shi ma dattijo ne arewa amma duk waɗanda aka sa a cikin abun nan ya sa ne arewa sannan kuma fa ba ma so mu ce a manganu za a rinka manganu na neman kawo hauragi a arewa wasu da suke irin wannan maganganu fa suna daga cikin fondus ka tayi suna tallatan obasanjo ya zarce da yamma babu wata maganar ci gaban demokradiya a ƙasar nan za a gudanar da taron fidda gwani na PDP a ranar 28 da 29 ga watan gobe Nasiru Adamu Eli kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.